Tama da yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Rayuwata. Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. sanninmu da arzikin sake haduwa a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai. na Zainab Ibrahim. yau take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako. Rayuwata Musoma da maudu'i na farko, inda shirin ya tattauna yadda wasu mata ke ci gaba da rungumar sana'ar yawon talla duk da hadarin da ke tattare da yinta mun kuma leƙa garin midik da ke jihar da magaram a jamhuriyar Nijar inda al'ummar wannan wuri suka toshe kunnuwansu akan aibun yawon tallar 'yan mata Nana Ramza wata 'yar talla a garin midik. A yawo daga nan har ba inda bin ma zuwa a cikin gari babu inda bin ma zuwa a wani gurin ni dai gaskiya da na shiga da na ji tsoro har yanzu ban ƙara ba koma gurin. Can wajen haka lahira 'yan kaji da na nan wajen wani tsorata ne gaskiya aka yi ana na hwasa bin nan yanzu ban na bin nan wajen tun da aka tsorata Dama ta koma gare ku masu saurare, sama da ra'ayin mai sauraronmu na farko, bismillah. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba amurin matasan afirka rishin jihar neja filin rayuwata a hakikanin gaskiya ya kamata ainihin iyaye maza da mata su kula da cewa ainihin talla ga kiya-mace ba abin da ya kamata bane saboda talla ga mace wallahi yana zubar da mutuncinta kuma yana lalata tarbiyyarta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio France International mai magana Ramatu daga Lagos ta sha'anin tallaga ya mace gaskiya da nan Najeriya da Nijar din duka ba kowa ba ne yake nuna damuwan shi akan tallan ya mace don wasu gaskiya in 'ya'yansu ba su yi talla ba sai su ce me za su samu wasu kuma tallan nan da yaran ke yi wasu ba da shi suke cin abinci wasu kuma ganin suke in yan ya mace ba ta yi talla ba da me za a tara mata kayan ɗaki yanda yake a Nijar haka ma yake a nan Najeriya a ɓangaren wasu. Wasu kuma matan sun gwammace 'ya'yansu su yi karatu idan suka yi karatu su samu aiki. Ko da ba su samu aikin gwamnati ba su koyi aikin hannu. Kirana a nan da Nijar da Najeriya su rinka taimaka ma 'ya'yansu don yawon tallannin gaskiya ni a gani na ci baya ne an yi shi tuntuni tun lokacin kai bai waye ba ne lokacin da ba a barin 'ya'ya mata su yi karatu duk da dai ko a yanzu din ba ko ina ba ne 'ya'ya mata suke karatu sosai wasu idan sun yi firamare su aji shida shi kenan wasu kuma allah yana taimaka su wuce sakandare su har jami'a ma. Salamu alaikum filin rayuwata mai magana Hassan Albasari Abu fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya to tabbas mu dai zamu iya cewa rayuwar nan mata yan talla yana cikin garare sakamakon za ga fitan nan da suke kusan kowa ma zai iya kula su to gaskiya dai kira dai gare su ko kuma ga hukumomi ko dai bukatar su rika tallafa musu da wani abin hannu yadda za su gudanar da wannan sana'a tasu a cikin yaba ma tare da sai sun fito waje sun sanya kansu cikin hatsari ba. sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura hakikan ya wace da yan mata sukan yi na talla gaskiya wanga ya kamata gwamnati ta taka iyayen yara birki saboda ba dan komai ba shi tallace tallace ne kake gani ana samun matsaloli game da yan mata tunda kaga yarinya za ta fito daga gidansu goro bai wuce ba na naira ɗari biyar ta je da dubu uku dubu biyu to kaga a nan dole uwa ke ki tsaya ki nazari menene ya kawo nan kika sai da wannan goro ko kuma ya akai ko kuma yarinya ta fito ba ta samu abincin da ta ci ba daga gida kin ga a wannan goron dole za ta kashe wannan kuɗi kuma ta kashe ta zo ke kuma ki ki dake ta to muna kira dai ga eh, iyayen mata wanda hakkin su yara ya tallaka a wuyansu A cikin maudu'i na gaba shirin ya taɓo batun ƙwararar 'yanci rani a wasu manyan biranen Najeriya, ciki har da babban birnin tarayya Abuja, saboda tsanantar matsalolin tsaro tare da ƙarancin aikin yi. Malama Mariya matashiya ce da rashin abin yi ya raba ta da garinta zuwa babban birnin tarayya Abuja. ne wahala ta ne ni na gaba makaranta ga talauci ya isa gaba abinci. Sai yato ni Allah ya kawo ni Abuja. A na samu canji fiye da kima. A na hito daga gida dai wani nake sha dai arewa daga nan dai to ba dai na samu canji. Ko menene ra'ayinku game da wannan batu? Ka ra'ayi na gaba. da farko suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar mamba na ra'ayin masu saurari ba akwai hadari wasu su kwashi yan yare yan kankana a ta yaya ta bara da su wasu kuma sun san inda za su kai ni dai abin maki shi ka bani ka ga mace da yaro uku ko hudu ita ta tsufa ba diyanta na ba tana bara ga hilan Allah ana musu wulakanci to wannan bai dace ba duk abin da ka yi kai hakuri ga inda Allah aje ka. Assalamu alaikum rayuwa rayuwata suna na yi Yunusa Tanko daga nan ba ni in baka a kama hukuma a a cikin jihar Niger. To abu nan da yake ne zan iya cewa mun san abin da ke sa haka mu, su ma sun san abin da ke kawo hakan. Abu ɗaya ne zuwa biyu shine ainihin rashin tsaro da ke damun mu a Najeriya yana ɗaya daga cikin abin da ke hassasa wannan gudun hijira da ainihin waɗanda bindiga suka tarwasa suke zuwa cirani a cikin manyan biranenmu na Najeriya. Don biyu sai ainihin rashin a tsadar rayuwa da muka shiga yana da kyau shugabanninmu su ta tsaye domin kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Ubangijin Allah ba mu lafiya zama lafiya a Najeriya da sauran mu na makota. Rayuwata. Sai maudu'i na ƙarshe, inda shirin rayuwata ya duba bikin cika shekaru hamsin da hudu da kawo ƙarshen yakin basasa a tarihin Najeriya. Mun kuma dubi yadda har yanzu wasu daga cikin iyalan sojojin da suka sadaukar da rayuwansu ke kokawa da rashin samun kulawar da ta dace daga bangaren gwamnatin kasar. Fatima Hassan, matar sarkin Ashallan daga Das a jihar Bauchin Najeriya. kuma mahaifiyar ɗaya daga cikin sojojin da suka kwanta dama. Kwarai da gaske ni ne maman kaftin MM Hassan marigayi. Ɗana ya mutu a zambu a dambuwa. wajen yaki amma alhamdulillahi wajen ubangiji ya nufa zai ɗauki ran shi kuma mun gode ma Allah da ya fito cikin mayaka da aka sani a cikin Najeriya ba Najeriya ba ma duk Afirka. Akan haka kuma za mu ji ta bakin mai sauraronmu na gaba, ja mu je. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala sunana Nasiru Ibrahim Ɗanbata, a jihar Kano a tarayyar Najeriya zuwa ga filin rayuwa ta shawarar ni dai da zan baiwa gwamnati ya kamata a ce duk wanda yake aiki da Allah da annabi gwamnatin Najeriya da ta dinga taimakawa tana ba su alawus ɗinsu akan kari da biyan albashi akan lokaci shine za a samu kwarin gwiwa na aiwatar da tsaro yadda ya kamata a ƙasa ta Najeriya. Amma sai ka ga soja ya yi ritaya ko an kashe shi a filin daga amma haƙoƙinsu ya gaza fita daga wajen gwamnati ga 'ya'ya ga iyaye ga marayu babu kuɗin makaranta abin duk sai ya haɗiye musu yawa ka ga yara duk sun fita daga hayyacinsu da matansu gaskiya kamata a ce duk wanda yake a filin daga ko kuma yake tsohon soja ya yi ritaya ya kamata gwamnati ta fitar musu da haƙƙinsu. Assalamu alaikum filin rayuwata suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina tarayyar Najeriya. Da farko dai muna yabawa da ainihin irin yadda mazan jiya suka tsaya suka jajirce suka sadaukar da rayuwarsu domin ganin ainihin Najeriya ta kafu ta zama ƙasa ɗaya kulliya. wanda a lokacin da suka fafata wannan yaƙi wasu daga cikin su sun rasa rayukansu wasu kuma sun samu na ƙasa. Yau ga shi an zo an waye gari iyalinsu suna cikin mawuyacin hali na halin kakanika to ya kamata gwamnatin tarayya da ainihin masu fara'aji su taimaka ma ainihin iyalan waɗannan bayan Allah domin ceto rayuwarsu daga wannan mawuyacin hali da suke ciki. mai magana alhassan tayar daga filingi a jamfore niger lalle duk macen da ta rasa mijin aurenta to tabbas ta shiga cikin gayyara ta rayuwa abinda ta kaso ko shine a taimaka mata a taimaka mata da abinda in tana da yara za ta samu tana ganin yaran nan cikin rayuwa ta kwarai da ita kankanta in ba haka nan ba tunanin mijin nan da kakadiyan ga za su yi gobe ko jibi wannan abu yana da mata hankali hatta kai wasu da rasa hankalinsu uwan mijin nan wanda ya mutu ba ta shiga matsala kauna shi ba ta shiga matsala ya shi ba ta shiga matsala wan shi bai shiga matsala ta tunawa da marigayin nan kamar matar shi Allah ya sa a taimaka musu amin kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International a Rafai da ku masu saurare, Zainab Ibrahim ke ce